صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan maraice na alhamis shida ga wata ramadan shekara ta biyar, wanda ya zo daidai da uku ga watan julai na shekara ta 2014 mun kwana a cikin suratu tauba mun so mu karanta aya ta 60 sai dai ba mu samu kammala sharhin ta ba don haka za mu sake tashi akan ta in Allah ya so innama sadaqatu lil fuqara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين الله يتكسني دي ita sadaka ana bayar da ita ne ga talakawa da kuma miskinai muka ce sadaka ana ana nufin ta wajibi saboda sadaka wadda ba ta wajibi ba ta haɓe duk wanda kake so kana ba amma idan sadaka ta wajibi ce to waɗannan nau'o'i guda takwas da aka ambata su ne sai Allah ya fara da alfuqara wal masakin zai mun faɗi ra'ayoyin malamai dangane da fakiri da miskini amma dai ra'ayi mafi ƙarfi shine cewa fakiri ya fi talauci don haka Allah ya fara da shi saboda ƙarin muhimmancinsa fal bil ahammi fal aham wanda ya fi sannan wanda ya fi don haka kenan da talaka wanda yake da abincin da bai kai na shekara ɗaya ba da talaka wanda baya da abincin yau dukkan su dai suna cikin da Allah ya ce a bawa na alaiha Allah ya ce kuma a bawa masu yin aiki cikin sha'anin zakka ma'ana 'yan kwamiti da shugaban kwamiti da membobinsa da sakatarinsa da pr'unsa da sa da direbansa da masinjansa duk ana ba su cikin dukiyar zakka ko da suna da wadata saboda me saboda wani aiki ne suke na musamman wanda ya danganci ita ainihin zakka din saboda suna da haƙƙi gare ta inda Allah ta'ala ya ce mai aiki cikin zakka mai karɓo zakka mai raba zakka ba a ba su sai in suna da bukata da ƙwararru da yawa inda ba su da bukata wanda bukata su ba ta da su ba za su yi aikin harkar zakka ba ana son sha'anin zakka ya zama muhimmi ya zama babba ya zama ƙwararru ne masana ne suke aiki kansa da haka idan ya zo karɓar zakka misali ta dabbobi zai duba zai kasa dabbobinka kashi uku akwai na sama na ƙololuwa waɗanda a cikin dukiyar dabbobinka ka fi buƙatar su ba zai taɓa maka waɗannan zai duba wani ɓangare wanda na ƙasa-ƙasa ne su kuma sun lalace ko kasuwa aka kai su za su yi kwanuka ba a saida ba shi kuma zai ba Allah wannan ba sai ɗauko na tsakiya kaga wannan ilimi ne sannan lissafin zakka da yadda ake ɗibata da yadda ake ba da ita shi ma aiki ne na malamai sannan kuɗaɗen da ake fidda zakka a cikinsu kashi-kashi ne akwai dukiyar da kashi ashirin cikin ɗari a haƙƙin Allah akwai da kashi goma ne haƙƙin Allah akwai da kashi biyar cikin ɗari ne haƙƙin Allah akwai da kashi biyu da rabi cikin ɗari ne haƙƙin Allah kaga ashe sanin wannan shi ma sai malami in yanzu kaje ka samu kans kaje kawai cikin daji ka fasa sai ka samu wani wuri sai ka tarar da dukiya ta al'ummomin da na gabata dukiya ƙila shekara ta dubu bakwai ƙasa ka ciro ta za ka da mata zakka kashi nawa za ka bayar eh kashi ɗaya kashi ashirin yawa ɗaya bisa biyar a kashi ashirin cikin ɗari shine haƙƙin Allah to amma inda za ka je ka yi noma ruwan sama ya sauka ya shayar maka da gona to kashi nawa za ka bayar al'ushur kashi goma cikin ɗari to inda za ka yi noma noman rani ba ruwan sama kai ka je ka shayar da ruwa ka nemo injin ka jawo ka bayar kashi nawa za ka bayar na zakka to kudin inda za ka sarrafa su ka je kasuwa ka je lagos ka je onacha ka je china ka je dubai ka haɗa kaya ka saida kashi ne wani haƙƙin allah ciki kashi biyu da rabi kaga ashe sanin abin da za a fitar shi kansa aiki ne na ilimi to in ka ce sai mabukaci ke harkan zakka da yawan mabukata ba su da ilimi za ka sai a je a nemi farfesa a jami'a a yi masa ciyaman na kwamitin zakka a nemo masu digiri ɗaya biyu uku a sami memba kamar guda bakwai ko guda ashirin ko guda talatin gwargwadon girman lokal government ko girman jiha ko girman kasa sai a ce su ne yan kwamitinsa kuma a cikin za a yi musu albashi irin wanda ya dace da su za kai talaka sai ka ga a zo ana rabon zaka an baka dubu goma amma shi ciyaman ya samu dubu ɗari takwas da hamsin da ai maganan dan uwana bai rabe ce ko eh bai rabe da ya zo da ya kawo mota aka kawo mota ta lalace ba ta tashi aka ce ya gyara ya ce a tada aka tada mota aka bada wuta ya ce a sa giya aka sa giya ta kita shi sai ce to a kashe a kawo dori takwas da hamsin mai mota ya ce ba kome ɗan shi bai ga tsadan gyaran mota sa ɗari takwas da hamsin ba sai kira yaran sai ce su kwance silinsa suka kwance ya ce su zazzage su gyara su kakkaɓe sai ce a maida a ɗaure ki ku tada mota aka tada a sa giya aka sa giya sai mota ta tashi ya ce kawo dori takwas da hamsin mai mota ya ce zuwan wannan gyaran shi ne 850 ya ce a'a dori takwas yana nan wannan aiki naira hamsin ne <laughs> ilimin da ya aiki da shi ya fi aikin kansa sai kaga injiniya a tsaye yana umarnin messi yana umarnin lebara yana rubuce-rubuce da takarda ƙarshe a wuni ya tashi da dubu goma shi lebara mai kwaso kankan ya tashi da dubu guda saboda bambancin ilimin da ya da shi to babu laifi al'amili na alaiha a ba su kuɗi cikin zakka kuma daidai matsayinsu daidai ƙoƙarinsu daidai aikinsu wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake jawo zukatansu daga cikin waɗanda ba musulmi ba akwai shugaba a cikin jama'arsa wanda ana sha'awar ya musulunta ko kuma in bai musulunta ba ana son aƙalla ya kada bakinsa daga sharri aƙalla kada ya hana kowa musulunta ko kuma ana son wato wasu sarakuna ire-irensa su ba da haɗin kai a yi da'awar musulunci cikin jama'a su, don haka sai a mashi kyauta cikin zakkan nan a ɗinka masa manyan riguna a bashi irin yanzu lokacin sallah misali a ɗauko abubuwan da mutane ke sha'awa da suke bukata a bashi ko kuma wato ainihin a ba shi kuɗi ko a ɗebi kuɗin a gyara masa ginin gidansa wani abu ne da zai jawo hankalinsa ya ce kai mutanen nan mutanen kirki da yawa masu da'awa cikin maguzawa sun san da muhimmancin irin wannan in ka tarar da shugaba ka mutunta shi ka darajanta shi da kansa zai jawo maka mutane suna musulunta idan an ci sa'a wata rana shi ma sai musulunta kafin mutum ya san yadda musulunci yake zato yake iya musulunta kai ne magata akwai waɗanda suke da'awa a cikin maguzawan kano suka je sai sarkin gari ya ce to mu dai abinda muke so za mu ba ku dama ku yi wa'azi ku kira mutane da abinda muke so amma kuma na rijiya matsalar mu ruwan sha ne suka ce to wallahi sai mun koma birni aka je birni a ga wannan alhaji a ga wannan alasabbe ne da kyadda aka tara kuɗi bayan wajen wata takwas aka zo a musu rijiya ko da suka zo ga rijiya ga makaranta ga coci suka zo sarki ya karɓe su aka ɗauka fura da komi aka mutunta su ya ce amma ku yi haƙuri a very sorry you are too late kun makara mai sani ba shi ne yin makara to kaga idan aka mutunta mu'allafatu qulubuhum to za a jawo mutane da yawa a musulunci su za a jawo su zuwa ga musulunci kenan sahamul mu'allafati qulubuhum wannan kaso na mu'allafat qulubun a cikin zakka kaso ne da ya dogara ga maslaha ta yada addini duk lokacin da babu wannan maslaha ba za a bada wannan kaso ba shi yasa zamanin khalifa Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu arda sai ce mu kan ba mu ba mu da mu'allafat qulubun saboda me saboda yanzu addini tsoron sa ake yanzu kokari ake a shigo musulunci don a yi girma ba musulunci kokari ya jawo mutane ba wannan shi yasa shi a kullum suke suka sada cewa ya soke abin da Allah ya tabbatar a cikin Qur'ani wai ya soke sahamul mu'allafati qulubu ya soke kason kafiran da ake jawo su to ai da ban mun san ku masu kariya haƙoƙin kafirai ne Bare da gaske ka duba abin da suke faɗa dangane da yaƙin ridda duk murtaddan na yan shi'a kare su suke saboda mai saboda dangin su ne yan uwansu ne sai umar bai ce an soke samun mu'allafati qulubum har abada ba cewa shi a zamaninsa babu mu'allafati yanzu saboda Allah in aka fitar da zakka a Qatar aka ce babu faqirun babu miskinun sai dai a yi wata ƙasa a yi Afirka ko wata ƙasa misali shikenan sai a ce an soke sahabul fuqara wal masakin ni na je Qatar shekara goma sha ɗaya da suka wuce kuma na tabbatar da babu ɗan ƙasa talaka ƙasar gaba ɗayanta arzikinta ya fi na Najeriya amma ga baki ɗayanta ba ta wuce wata local gamin a jihar kano ba cikin local gamin 44 duk gaba ɗansu ba su kai mutum 500 ba shi yasa ko motocin da suke hawa za ka tarar da kira ce ta musamman don ƙasar aka kera su a ƙasar da aka yi su ba wai maganan wai sabuwa ka je china ka so ko ka je japan a'a bare magana wai ka je kwatano ka ɗauki tourist ba wannan magana ake yi tsarin yanayin fasalin gidajen su daban titunansu tsarin su daban komai nasu daban ne arzikin Allah ya zuba musu shi amma babu masu ci akwai yan cirani kusan mutum miliyan ɗaya a ƙasa to in ka ce akwai fakiri ko miskin to sai dai cikin yan cirani to haka kuwait haka brunei akwai manya-manyan ƙasashe da babu talaka ɗan ƙasa dai akalla sai dai ko ba to shi kenan in ka ce babu talaka a ƙasarmu sai a ce ka ki haƙƙin talaka sai da na'awar cewa yi babu mu'allafatu qulubun mu a zamanin mu sai dai can gaba idan kun bai kun yi sake musulunci ya koma rauni amma dai mu a yanzu babu da mu'allafatu qulubun Allah ta'ala ya ce wa firriqabi kuma ana zuba kuɗin zakka wajen 'yantar da bayi <clears throat> musulmi ne ya fada na hannun kafirai suka ce a kawo miliyan shida a fanshe shi sai a ɗiba cikin dukiyar kwamitin zakka a bada miliyan shida a fanso shi ko kuma wafin riƙabi wato musulmi waɗanda suke bayi ne an kamo su wurin yaƙi suna bayi suka musulunta ko kuma suna hannun kafirai a matsayin bayi ga su musulmi duk ya halalta a ɗibi kuɗin zakka a ɗiyautar da su saboda su samu yanci su bauta ma Allah yadda ya kamata addinin musulunci ya tarar da bauta ko da ya tarar da bauta tana da hanyoyi masu yawa hanyoyi da yawa ne ke sa mutum ya zambawa sai ya takaita hanyoyin ya takura su ya mayar da su hanya ɗaya sannan waɗanda suka riga suka zama bayi sai Allah ya ta ƙago abubuwa daban-daban da zai sa su samu yanci a matsayin matakai na wata rana a cimma babu babu bauta ga baki daya a doron kasa kamar da sayyidina Umar yake cewa waladatu ummahatuhum ahraran famata sta'abattum nas yaushe ne kuka mai da mutane bayi bayan iyayensu sun haife su suna yaya to ya kamata a ce kowa ɗane. ne amma musulunci ya tarar da ana bauta a da idan wata kabila ta kawo farmaki ga wata duk wanda aka kama ya zama bawa duk matar da aka kama ta zama kuyanga duk yaron da aka kama shi ma ya zamo bawa idan ana bin ka bashi ka kasa biya ka kai wani level za ka koma bawan wanda ke bin ka bashi idan ka je ka aikata wata ta'asa kai wani babban laifi za a zo a kama ka a mai da kai bawa ko kuma idan bashi ya yi maka yawa kai ka tsufa shikenan sai a samu wani nagartacce ciki yayanka sai a mai da shi bawa a yi masa kuɗi a matsayin bashin da ake binka duk shari'a ta zo ta soke wannan ta ce a'a ba ka zama bawa sai idan an kamo ka wurin ingantaccen yaƙi wanda dokar musulunci ta samu sa kuma ta ce ta yarda a yi musaya kun kama namu mun kama naku mu ba ku wasu ku ba mu sannan sai ta ƙago hanyoyi da za su sa a rage bauta Allah ta'ala ce a ɗibi kuɗin zakka a ɗiyauta bayi su koma yaya Allah ta'ala ce wanda ka fara ta kama shi ya ɗiyauta bawa wanda ya rantsuwa yana so ya kafara shi ma ya ɗiyauta bawa wanda ya sadu da matarsa ana a cikin watan azumi ya tafka laifi shi ma ya ɗiyauta bawa wanda ya kashe mutum ba da gangan ba bisa kuskure shi ma ya ɗiyauta bawa aka yi ta kagu hanyoyi da za a sannan ƙarshe allah ta'ala ce fakko raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqraba au miskinan za maqraba allah ta'ala ya kwadaitar cewa haka kawai in kana son ka samu ɗiyauci wurin Allah ka ɗiyauta wanda ba ɗa daga cikin mutane annabi sallallahu alaihi wa sallam hadithin bukhari da muslim yace man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli udwin minhu udwan minhu hatta farjahu bi farji idan musulmi ya ɗiyauta bawa wanda an musulmi namiji ne ko mace to Allah zai ɗiyauta kowace gaba tasa da wancan ɗiyautawa da ya yi ma wancan daga wuta ka ɗiyauta hannunsa hannunka ya baranta daga wuta ka ɗiyauta ganinsa ganinka ya baranta daga wuta ka ɗiyauta gangar jikinka gaba ɗaya yadda ka ɗiyauta tasa kai ma ka ta ɗiyauta daga wuta sannan musulunci ya zo ya ce wanda ba su riga suka samu ɗiyaucin ba to a sassauta tazarar da ke tsakaninsu da 'ya'ya a da bawanka kamar akuyar ka ne in kana so ka daure, in kana so ka kora kiwo in kana so ka sayar duk yadda kake so kawai ma ka yi annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi abu dhar yace ikhwanukum khawalakum ja'alahum Allah tahta aydikum yan uwanku ne da Allah ya sa su karkashin ku sai ce ikhwanukum yan uwanku ne da haka manzo Allah ya ce eh, idan Allah ya sanya dan uwanka a karkashin ka falyulbisu mimma yalbas ko kuma fa'albisuhum mimma tulbisun wa at'imuhum mimma tat'amun ku ba su tufa irin wanda kuke sawa ku ba su abinci irin wanda kuke ci yace wala tuhammiluhum ma la yutiqun kada ku dora musu aikin da ba su iyawa yace kuma idan kun sa su aikin da suke iyawa mai wahala fa'iluhum ku taimaka musu yin aikin ku yi tare da su kaga tazarar da ke tsakanin bawa da ɗa sai shari'a musulunci ta takaita wannan ya nuna kenan addinin musulunci ba shi ya kawo bauta ba bai kuma karfafe ta ba ya tarar da ita amma ya ɗauki matakai na sassauta ta don haka lokacin da duk duniya ta aminta ta yarjejeniya cewa babu, bauta to musulunci shine farko wanda zai sa hannu ga wannan yarjejeniya wal gharimina Allah ya ce haka nan waɗanda bashi ya dabaibaye jama'a bashi bala'i ne bashi yakan hana ka zuwa masallaci bashi yakan hana ka shiga jama'a bashi yakan bi ka da rai ya bi ka bayan ka mutu kaga duk bala'in duniya da yayin ka mutu yana kyale ka in ba aids bane ko aids ne ba ya rakiya zuwa makabarta ya dawo ya shige wurin iyalanka wal iyazu billah to haka bashi yake matsayin ciwon aids yake in ka tafi ma ya dawo 'ya'yanka masu sai an ina bashin da ubanku ya ci ka je ka karɓi bashin mortgage ka sai gida ko ka sai abin hawa ko na mai kama da wannan bisa riba bisa tsari na riba bayan ka mutu sai a zo a kama 'ya'yanka. su ma ga bautar za ta shigo idan kuma da ranka da ka bashi ya sa a kama ka a ɗaure ka a tsare ka gidan yari wasu ku sun ji labaran rima rediyo na uku da rabi ko cewa wannan cibiya ta mu ta je gidan yari ta saki mutum goma sha biyar waɗanda ba shi da baibaye da waɗanda suka kasa biyan tara cikinsu akwai wanda shekara guda ta rage mashi yanzu amma yanzu yana ta wurin iyalan shi yana azumi kuma wani bawan Allah ya kawo bandurin shadda yadi goma goma don muka basu kun san ko nawa muka kashe muka saki mutum goma sha biyar naira dubu saba'in da bakwai har kuɗin da aka kashe na masu zuwa kotuna su biya tara da sauransu duka duka dubu ɗari muka kashe sannan muka sayi kaya na dubu ɗari biyu da ɗoriya sabulai da suga da sauransu muka raba mu sauran fursunonin muka je ciyaman ɗin wannan kwamiti malam jabir ya yi jawabi nagartacce mai gamsarwa wanda zai zaburar da su ga su koma ga allah a nan inda suke kuma kada su ɗauka cewa don suna cikin wannan ƙangi to shikenan rayuwa ta ƙare kenan za su iya fitowa su zama maɗaukaka ya kawo masu tarihin magabata da dama waɗanda suka zauna gidan maza kuma suka fito Allah ya ɗaukaka su da cikin musulmi da wannan ma ba musulmi ba kaga wannan aiki ne da ko cikin kuɗin zakka ya halalta aiki to ba kuɗin zakka ba kuɗin sadaka ne aka je aka yi wannan don haka idan a zakkarka kana so ka rarraba ko wani bangare ya samu babu laifi ka ware ka je wasu waɗanda ake biya bashi an ɗaure su gidan yari ka je ka biya musu ko kuma wanda ake biya bashi suna nan cikin zilla da ƙasƙanci da wulaƙanci ka biya musu su ne algharimin suna daga cikin kason mutane uku da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halalta musu su yi roƙo idan ta kama amma ba da sharaɗi. hadisin kabisa ibn mukhariq wanda ya zo a cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wannan izini kabisa yana cewa tahammaltu himalatan fa ataitu an sallallahu alaihi wa alihi wasallam as'aluhu fiha wasu abin da yake himala ƙabilu biyu ne suka yi faɗa ko gari biyu ne suka yi faɗa suka yi yaƙi suka zubar da jininan junansu sai ka zo ka shiga tsakanin su ka yi sulhu sai kowannen su ya ce to ni ba zan yafe ba sai an biya ni diyar wanda aka kashe ba ƙabila ta gabas ta ce sai kabila ta yamma ta biya ta kabila ta yamma sai ta ce sai ta gabas ta biya ta to ya za a sasanta sai kai da ke sulhu tsakanin su kace duk kuje duk wanda aka kashe ni zan biya shine himala to shi sai daukan makansa wannan sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman a taimake shi don ya tabbatar da wannan sulhu da yake tsakanin kabilu sai manzo Allah ya ce to ka jira har sai an kawo mana sadaka sai ne ce masa ya kabisa innal mas'alata la tahillu li ahadin illa li salasa ba wanda ya halalta ya roko ya miƙa hannu ya ce ba ni sai mutum uku rajulun tahammala himalata wanda ya irin abin da kai fahallat halat lahu almas'alatu hatta yusibaha thumma yumsa ya halalta je ya je ya ta roƙo ya ga gwamna ya ga ciyaman ya ga sarki ya ga malam ya ga alasabbe ne har sai an tara masa kuɗin da zai tabbatar da wannan sulhu tsakanin jama'a sun mayum sik sannan kada ya sake manzo Allah ce wa rajulun asabatu ja'ihatun ijtahat mal da mutumin da bala'i ya saukan ma dukiyarsa ya cinye kamar gobara ko kuma ya tara kuɗin gaba ɗaya ya saka a jaka zai je Kano sai in fashe suka tare suka kwace ko wani abu mai kama da wannan manzo Allah ya ce fa halat lawal mas'alatu hatta yusiba qawaman min aish wannan ya halalta shi ma ya roƙo har sai ya samu abin da zai tsai da rayuwarsa da ya samu ɗan somin taɓin jarinsa wanda in ya kai ma dilalai za su fara ba shi kaya ya shigo kasuwa to daga na ya haramta ya roƙo wa rajulun asaba tufaqa da mutumin da tsiya ta cin masa wani ɗan siyasa ya zo kamfe ce ya kuma siyata aka ce kai talakawa ke cewa ya ce suna da kudi aka ce ya ce to ai duka dai ne matsiyata faƙa wato talauci na ƙin ƙarawa na ina na manzo Allah ce hatta ya kuma salasatun min zawil hijabin ƙaume sai an samu mutane uku daga cikin masu hankali cikin al'ummarsa su ce laqad asabat fulanan a lalle wani talauci ya ce masa kai wani abin tausayi ne to wanda duk ya kai haka fa halatta lahu almas'alatu hatta yusiba qawaman min aish manzala ce irin wanda ya halalta ya roƙo har sai ya samu abin da zai tsaye da rayuwarsa mana ya samu ɗan jarin da misali sai ya samu baron da zai tura ko kuma kura da jarkokin ruwa ko kuma babur da zai yi kabu-kabu ko kuma 'yan rumfa wadda zai kafa da ɗan jarin eh, abin nan na mtn na naira ɗari-ɗari guda ashirin misali ya samu dai abin da shi zai iya tsaya ko kuma tire da kwakwa wadda zai yawo ya saida ko da dabino da asuwaki ya zan dai akwai abin da zai iya yi abinci ya shigo shi to daga nan bai halarta ya roƙo manzala ce siwa hunna min al mas'alati ya qabisatu suhtan ya'kuluha sahibuha suhta duk wanda ba wannan mutum uku ba duk wanda ya bambadanci ko ya yi fadanci ko ya yi bege ko ya yi baba ko ya yi bara ko ya tsaya bakin masallaci ko ya tashi gaban liman ya roƙi izini ko ya je wurin ciyaman ko wurin alasabbe ne ko ya rika takardar asibiti yana yawon masallatai manzo Allah ya ce zalunci ne yake zuba mu yake zuba ma rumbun cikinsa don haka idan bashi ya bai mutum ya kai ya cinye jarinsa na kasuwa gaba ɗaya to ya halalta ya roƙa har lokacin da aka samu wato ainihin abin da zai tafi da rayuwarsa mai wadata kenan baya halalta ya roƙo sannan baya halalta ya miƙa hannu in ya ga an yi layi ana karɓar zakka wannan shi yasa Allah ya sani zaman da na yi ɗalibi a Madina na sha gani da ido na layin karɓar zakka wallahi ban taɓa bi ba saboda ina da riyal ɗari biyar da ashirin kowane wata wanda a cikin su zan biya riyal ɗari ɗaya da biyar a bani abincin wata bon uku na safe na rana na dare ranar nawa gare ni kenan ranar riyal wajen ɗari uku da tamanin da biyar ko ba ka ko da tis'in ma da biyar wanda a cikinsu nake sayan littafai a cikinsu nake sayan sabulu da sauransu to inda duk kana da abin da ka ci rayuwarka ta tsayu baya halarta ka mika hannu wajen karɓar zakka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, a wani hadisi da ta la tahillu sadaqatu li ghaniyin wala li dhi mirratin sawi sadaka ba ta halalta ga wadatacce yana nufin zakka sannan ba ta halalta ga lafiyayye miƙaƙƙe lafiyayye ma'ana wanda ke iya nemowa wadatacce shine wanda yanzu yana da abin ko kuɗi ko kadara lafiyayye ko shine wanda yana iya nemowa sai ka ga mutum zabgege da shi yana biye da mai masa ɗauke da kwano waya sai a basu class guda aji guda biye da mai masa jama'a ko mai kosai shekaran jiya da muka yi bikin rufe makarantar mu ta ma'adul madina dalibai ashirin ne muke yayewa inda suka sauke kuma suka kare makaranta suka kare islamiyyar amma ina kyautata zaton wanda ya tsaya bakin gate ya sun ji murya in Allah su sun kai 200 da wani abu wanda yake dama da ni sai da ne magana ci ce da Allah yanzu kana ganin wa'annan aji nawa ne kowane su daga mai talla sai mai yawon ragga yawon talla ragga yawon zaman banza Allah ba ku mu kaga idan sun kai 200 aji nawa kenan aji biyar kenan duk ajin da yake da yaro arba'in babban aji aji biyar amma ga su tsaye suna kallon masu saukar ƙur'ani jama'a wace da al'umma ce muke cikinta da haka duk yadda za a rage raɗaɗin wannan fitina da wannan bala'i to wajibi ne a yi shi amma a bar yara ƙanana under age ɗan shekara takwas ɗan shekara goma ɗan shekara goma sha biyu shi yasa mun goyi bayan dokar da gwamnatin jihar sokoto take son yi irin wadda gwamnatin jihar kano ta riga ta yi dangane da hana bara tare da sharaɗin gwamnati ta ƙara samar da hanyoyin neman abinci ta yi amfani da arzikin da allah ta'ala ya bamu a jihar nan da sauran jihohin musulmi domin mu ci moriyarsu mangoro kawai wannan inda za a tsaya a samar da kamfuna a arewacin najeriya to ya ishe mu mu dogara gare shi mu ci abinci mu yi rayuwa ba wanda zai sake mana barazana da man fetur a wani hadisi nan sallallahu alaihi wasallam ce, inna la tasluhu li ghaniyin wala li sahihin wala li amil zakka ba ta halalta ga lafiya wadatacce ba ta halalta ga lafiyayye ba ta halalta ga ma'aikaci da haka duk wanda zai karbi zakka ya sani shin tasa ce ko ba tasa bace ko haƙƙin wasu ne ya karba wasu mutane sun zo biyu lokacin da su biyu lokacin da ake hajjin bankwana annabi yana rabon sadaka yana rabon zakka manzo Allah ko da ya ka ya kalle su kasan labarin zuciya daman talaka ko ka fuskar kana gane wani daga yadda yake shanin kasancewa ya ci kwai da sami shi kuma ne kana gane da kyar kunun ma bai ishe shi wanda ya dan kurba kuma babu kosai domin da akwai kosai to idon zai dan washe zai saki zai yi burbushi ya dare manzo Allah ya kalle su ya daga kai sama ya kalle su sai ce in shi ituma a ataitukuma in kuna so in baku wala hazza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib amma fa ku sani ba ta halalta ga wadatacce ba ta halalta ga mai karfi wanda yake nema da haka ya koyin wa musulmi sana'an bara mu barta sana'an bambadanci mu barta sana'an maba da roƙo da Allah mai watsi da ita kowa ya je nemi halastacciyar sana'a wadda zai samu halaliyar da zai kai ma iyalinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nar duk wanda ya roƙo alhali yana da abin da zai wadatar da shi to yana ƙara yawaita wuta ne a yana zuba mutum bincikinsa ɗaya hadisin sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu al-insanu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahm mutum ba zai gushe ba yana bani bani yana roƙo yana abashi sai ya zo gaban Allah ranar alkiyama ko tsunkin nama babu ga fuskarsa kun san dalili lokacin da kake roƙo kalli fuskar kai da take ba kana yi kana yi ƙasa kasa da fuskar ba shi yasa karimin mutum in zai baka bai kallon fuskar ka ya fi son ya haɗa hannu da kai ya baka yana wuce ko ya sa a envelope ya ajiye maka ko ya baka ta wata hanya wadda ba sai kun haɗa fuska don me don ɗan wannan raunin da kake ji ruwan fuska ka ne ke zubewa to idan suka zube yau suka zube gobe za ka tashi ranar alkiyama skeleton fuskar ka ba nama ba nama ko ɗan kaɗan gare ta saboda duk ka zubar da shi wani roƙon mutane wani bawan Allah talauci ya kama shi ya nemi tallafi wurin wani bawan Allah abokinsa ya je gidan da tare suka yi ƙuruciya tare suka yi harkokin duniya yanzu wannan Allah ya ɗaukaka shi ko ya talauta shi da ya je ya sallama mutumin ta gidan sama ta gilas ya gan shi ya ga shi ne sai ya ce ku gaya masa mai gidan baya gani wa yanzu ya juya ya fita bakin ciki ya kama shi yana damuwa can yana tafiya a hanya sai ya gamu da wata baiwar Allah tsohuwa sai ta ce masa da Allah tana da wani aiki da take so a mata tana da wani wata gudunmuwa da take so ya bata kuma idan ya yi aikin to ga abin da an sakamakonsa cikin leda ya je aikin da ya tafi da ledin nan shi bai sa abin da ke cikinta ba ashe gwalagwalai ne masu tsada can sai ya gamu da wani matashi sai ya ce masa da Allah ka san da ake sai da gwalagwalai garin nan sai ya ce masa kamar waɗanne iri kake so sai ce ko waɗanne iri sai dan fito da guda ce irin wannan yana maka sai ce to ban sani ba da labarin kai wurin mai gidana in yana yi sai a siya ƙarshe da wannan gwalagwalan sai ya kuɗance kusa abin da yi sai rubuta wasiƙa da waƙa ta larabci ya aika ma wancan ya ce ka hana mini Allah ya bani sai ya ce ka yi haƙuri wannan abin daga wuri na yake ban so in gane ka ba saboda in ne gaba da gaba da kai zan ji kunyar abin da zan baka wani da za ka yi ya ce wannan matan ni na turo ta wannan saurayin ni na turo shi kuma kayan ni na bayar kuma ni ne na saya na biya ka amma da Allah ka yi <laughs> mutum nawa ne ke yi wannan da bai rubuta masa wannan maganar ba shi da ba zai bashi wannan da ba ma zai san wane ne ya bashi ba to in za ka yi alheri ka ɓoye ya fi kyau Allah ya ce wal gharimina waɗanda bashi ya dabaibaye su ya halarta a bada kuɗin zakka a biya masu wa fi sabilillah sannan a bada zakka fi sabilillah wani zai ce to ah, ai duk gaba ɗaya ko talaka ka ba fi sabilillah ka ba a'a ana nufin a yi amfani da zakka wajen ɗaukaka kalmar Allah mataki na farko anan shine jihadi don haka ya halatta kuɗin zakka idan lokacin jihadi ne a sai makamai da su ya halatta a sayi ababen hawa da su ya halatta a sai abincin mujahide da su ya halatta a sayi tanti-tanti ya halatta duk guzurin masu yaƙi a yi idan ba lokacin yaƙi ba ne fa to sai yaƙin da annabawa suka fara yi kafin su ɗau makami shine na karantar da mutane zaka ya halatta a yi amfani da kuɗin zakka a bunƙasa ilimin shari'a a bunƙasa ilimin addini a yaɗa shi a kai shi birni da ƙauye asheke ke ya halalta mai zakka ya ware wani bangare na zakkarsa ya ce 25% na zakkata ta shekara misali gaba ɗaya na so amfani da ita ne wajen wa'azin maguzawa ka sayi mota ka sayi abinci ka sayi magani wanda za a je ana raba musu don jawo hankalinsu duk a kuɗin zakka ya halarta ko ka samu samari uku masu lokaci ka saya musu babur ka ba su kuɗin sati kuɗin sayan mai ka ce su rinka shiga ƙauyuka suna wa'azi inda 'yan shi'a suke zuwa suna lalata mutane inda suke zuwa suna yaɗa mutu'a inda suke zuwa suna karɓar humusi suna an shi kuɗin mutane bi ghairi haƙƙin bil sai ka samu matasa su je suna wa'azi su karantar da mutane falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuɗin zakai wannan Allah ta'ala ya ce wa fi sabilillahi wa ibnis sabil da ɗan hanya ba kowa an san babansa ko ba haka ba akalla kana cewa wani ɗan sakkwato ne wani ba kano ne ko ba haka ba wani ba barbare ne to shi ba ko wanda ya zo garin ku ɗan waye kai baka sani ba so ne ibnu sabil sai aka jingina shi da hanya don shi da hanya an kasan shi iyaka dai an gan shi bakin masallaci yana Allah ya ce shi ma a ɗibi kuɗin zakka a bashi idan guzuri ya yanke masa wannan sahan ɗin ya rage ƙarfi yanzu saboda me saboda galibin wanda guzuri yake yanke ma a hanya rashin kontak da garinsu shi zai kawo masa matsala amma a yau kana da atm card kana da internet banking kana da wayar tarho da za ka buga in ma wayar ka ta faɗi yan fashi sun tare sun kwace har da wayar akalla akwai lambar matakka ko ta ƙaninka ko ta mai gidanka ko ta malaminka ta yadda za a samu kontak da garinku yanzu na ana maka direct transfer yanzu ga atm ko babu kati ana turo maka kuɗi a turo maka lambobi ka sa wasu lambobi ka cire kuɗi jama an ci gaba ko ba ci gaba ba saboda haka sahamu bin sabil shi ma ya rage karfi ban ce babu ba saboda akwai wanda duk waɗannan abubuwan baya da su har yanzu amma dai ba su adda yawa a da mutum zai iya zama yana da gida yana da abin hawa yana ya turki raƙumi hamsin amma ya tafi wani gari guzuri ya yanke masa ba wanda ya san shi ba wanda ya san labarinsa sai ya yi bara a yau duk wanda irin wannan idan ya je wata ƙasa ko wani gari guzurinsa yanke to yana da hanyar da zai yi kwantar da mutane yanzu duk da tiket ɗin da za ka a da sai ka ga an sace mutum tiket yana ta ragaita a airport yanzu duk da tiket ɗin a cikin hansa ɗinka za ka ba da lamba a cire a baka in ka yi transfer a handset ɗinka za a turo maka lamba in ta ɓace akwai wasu dabaru da wasu hanyoyi kuma da za ka je banki kuma a yi har yau kuɗin naka su fito duk dai don dai rayuwar da ta yi sauƙi to musulunci kafin a samar da wannan jin daɗi da wannan ci gaba musulunci ya samar da hanyoyi na rage raɗaɗi ga mutanen da suke cikin matsala Allah ce faridatan min Allah duk waɗannan da Allah ya tanadin a basu farilla ce Allah ya ce a basu in ka basu ba gata kai masu ba don haka kada ka taɓa yin gori ga wanda ka bashi zakka don ba shi ka ba idan kai gori ta tashi daga zakka faridatan min Allah farali ne na Allah Allah ya ce a bada zakka ba wai taimakonsa ne kake yi don kana da interest gare shi wannan shi yasa aka ce duk wanda yake da haƙƙi akan ka baka bashi zakka baka ɗiba zakka ka ba matarka ko ka ba ɗanka wanda kake kula da shi ko ka ba babanka wanda kulawarsa take karkashi ka kuma yake yarka a'a zakka kana ba da ita ne ga waɗanda alhakinsu ba kanka yake ba ko da ko akwai zumunci bal in akwai zumunci ta fi ƙarfi idan so samu ne duk mai ƙarancin zakka kada ya fita daga danginsa duk mutumin da jarinsa bai wuce miliyan arba'in ba misali kaga miliyan arba'in su miliyan ɗaya ne to saboda allah a dangin ku ba waɗanda za a ba miliyan ɗaya to amma duk wanda jarinsa ya wuce miliyan tamanin kaga yana haifar da miliyan biyu kenan ya kai miliyan ɗari da ashirin yana haifar da miliyan uku zuwa mai miliyan ɗari biyar eh? to wannan ya kamata ya tashi daga dangi ya shiga cikin jama'a sauran mutanen gari su sani ya ga malam yana ta dariya ko unguwar ku akwai masu miliyan ɗari biyar aljihar ba sai ka sani ba sai ka sani abin da yasa in sun sama ga yabala dubu biyar suke baka baka sani so suke ai da yawa to wani wani za a yi ta mamaki a ce mu ba mu san zakkawa ne ba rufin asiri ne da yawan 'yan kasuwa da kuke ganin su ba jarin su bane a shagonsa akwai kaya na miliyan ashirin to amma a ciki shi baya da miliyan duk kayan na kamfani ne in ya sai ya tura kuɗi a kawo ciki ya hada hadar da yake nan da yake cin abinci nan da kake ganin ya sayi wata yar turist mota ana kai yaransa makaranta nan da kake ganin ya taimaka wa makocinsa in ya samu matsala nan ne kake ganin ya sayi rago in an masa haihuwa ya yi suna da sauransu da sauransu to kaddara ma ya fitta zakar zakar miliyan ashirin jama'a mai shagon miliyan ashirin a najeriya babban mutum ne kawai babban mutum ne ba zakarsa rabin miliyan dubu ɗari biyar dan Allah a dangin su ba a samu mutum biyar talakawa da zai ba dubu ɗari ɗari su yi jari to dole ne kai sai ka san zakarsa kaga shi ba dole ne ka zo kana zargin mutane ba su yin zakka ba don ba a suka yi in sun yi su zo masallaci su faɗi gaban jama'a amma kuma duk mutumin da ya kamata a san zakkarsa ya barantar da kansa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yata'anna mawaqi'at tuham duk abin da zai sa a zarge ka da harkar rashin imani zakka rukunin musulunci ce. to sannan akwai wuraren da ake so ka bayyana shine wurin da kake so a yi koyi da kai kun ga Usman bin Affan a masallaci ya tarar da manzo Allah ya kawo zakkarsa ya kawo sadakarsa lokacin yakin muku saboda me saboda a gani a yi koyi da shi haka idan kana son mutane su gani su yi koyi da kai babu laifi niyya a zuci take wani a cikin dare zai ɗauko buhu ya zo ya sallama ya ba tsoho amma ya waye gari yana faɗa ma mutane wani kuma a bainar jama'a zai bayar amma a cikin zuciyarsa don Allah ya yi kuma ba ya da komai a cikin rayuwarsa illa don Allah shi yasa duk aikin da muka yi na ibada mu roki Allah ya mai da shi khalisan liwajhi wa Allah ya ta'ala li ahadin minhu shay'a ya zamo na Allah ne zalla kowa bai da rabo a ciki duk aikin da ka yi shi na Allah ne zalla kowa bai da rabo a ciki to shine aikin da ya halarta kai tawassuli da shi aikin da ka tabbatar da neman yarda Allah kawai kake yi da shi bari in baka misali kana tafiya kawai sai ka ga dattijo ɗan shekara 60 zuwa 70 dabaru na doya ya yi juwul-juwul ya yi gumi kai ba ka da buƙatar doya a gidanka sai ka tausaya ba sai ka tsayar da shi baba nawa ne wannan to yaro gaskiya zan faɗa ce faɗa min nawa kake sai da ɗari biyar baba yi gaskiya dai to gaskiya ɗari uku da hamsin na sai wata ka ce to baba ai wahalar ka ta kai ta naira hamsin don haka na sai ta ɗari hudu gaba ɗaya zube min cikin bayan motata ka biya shi ka tahi gidanka a ci sadaka ce kai ko ba sadaka ba idan kai tawassuli da wannan akan bocar ka ta miliyan ɗari biyar ta fito wallahi Allah na fidda saboda kai miliyan ɗari biyar a bukatar ka shi ɗan naira hamsin hamsin ɗin nan shi a bukatar shi ya ci abinci so aikin da ka yi don Allah kai kaga wannan baka san shi ba ba ka ma tsammanin gobe ka sake haɗuwa da shi ba ka tsammanin ya san kamar bare ya je wani wuri ya yabe ka wannan don Allah kawai kai yana da bambanci da wanda kai alhalin wa'inda ka yi ma kana sa ran return su kuma su yabe ka ko su gode ma ko su rubuto takarda ko su isko ka har gida su yi godiya akwai bambanci wanda ba ɗan karami ba so duk abin da ka yi don Allah kawai shine abin da ke da cikakkiyar lada kuma shine wanda ake neman wato ainihin ake tawassuli da shi domin neman bin bukata a wurin Allah ya kuri daman shasa sa nace wannan ayar mu barta har yau domin mu fayyace abubuwa da yawa da ke cikin ta kuma ku yi hakuri da tsawaitawa ba haka muka so ba Allah da ya kaddara haka wa minhum alladhina yuzuna an-nabi wa malamai na kiranta alfadhiha mai tona asiri asiri wa take tona munafukai ko kuma alkashifa ah, wannan wa minhum wa minhum yana da yawa a cikinta daga cikin munafukai akwai masu kaza daga cikin munafukai akwai masu kaza wato a lokacin munafukai sake suke ce mutane a boye ba a san su sai Allah ya yi ta faɗin su ta yadda munafuki da kansa ya san an gane shi ko ya tuba ya dawo ga Allah ko kuma dai kowa ya sani Allah ya ce wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiy cikin munafikai akwai masu cutata ma manzon Allah da irin miyagun lafuzan da ke fita bakin su da aibantawar da suke masa da kuma aibanta da suke ma addinin sa da aibanta da suke ma bayin Allah da ke tare da shi wa yaquluna huwa udhun suna cewa ai shi dolo ne udhun wawa ne udhun mai kasa kunne ne komai aka faɗa masa yarda yake Allah ya ce kul udhunu khairin lakum ka ce ai wautarsa ta alkhairi ce gare ku sun ce uzun sai Allah ya bai musu wautar uzun din uzunu khairin lakum mutumin da ka tarar da shi ka fesa masa ƙarya ya yadda gaskiya ce ka yaudare shi ko baka yaudare shi ba to ran da ya gane ƙarya kake me kake zaton zai zai ci mutuncinka wani mutum ya yi aure babban aminin sa bai je ɗaurin aure sai suka haɗu a kasuwa ya ce shekaran ja a yi ɗaurin aure taron jama'a bai bari na samu gaisawa da kai ba sai ce ayya ai ɗagawa kai ba ya ɗaurin aure ba ku kallo mini fuskar wancan bawan Allah lokacin da aka faɗi haka ya muzanta ko bai muzanta ba kaga muzanta ka zai to wannan shine wanda wato ya rama daidai abin da kai masa to amma uzunu khair lokacin da kawai ce Allah sarki Allah sarki Allah sarki ai na mun na san dole ne kai ya fa san ƙarya kake yi amma sai ya kaga ya rage maka jin kunya uzunu khair kun zo kuna ce manzon Allah ai mana izini ai gidana ya kwana manzon Allah babu komi. to Allah ya gafarta mu ai shine uzunu khair domin da ya so sai ya tozarta sai ce kai wani anya gidanka da na sani wuri ko je na bi ta gidanka lafiya da wake ka muzanta ko baka muzanta ba ya muzanta mm, ya muzanta to shine Allah ce kul udhunu khairil lakum wannan abin da yake kuna daukar sa wauta alkhairi ne gari kuma ba wauta bace manzo Allah ya fi kowa kaifin hankali ya fi kowa basira Ba ya da wauta to in kun dauki wannan abin da yake muku wauta ce to wauta ce ta alkhairi gare ku wauta ce ta maslaha gare ku wauta ce ta ɗauke maku jin kunya sannan yana da qualities guda uku yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladina amanu gashi ya imani da Allah wanda ku ba ku yi ba ku munafikai ba ku yi imani da Allah ba wa yu'minu lil mu'minin sannan yana gaskata mummunai idan suka zo suka faɗa masa magana wa rahmatul lil ladina amanu mai ceto ne ga wanda suka yi imani a cikin don haka ku munafukai ba ku da rabon ceton manzon Allah amma fa shi mai ceto ne da kun yi imani kun dawo mu hanya da kun samu cetonsa wallazi la yuzuna rasulullah waɗanda ke cutata mu manzon Allah lahum azabun alim suna da azaba mai radadi yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah lakum saboda ku me yasa suke rantsuwa liyurdukum domin su yarda da ku rantsuwar ba ta don Allah ba ce rantsuwar rantsuwa ce ta munafurci da ƙarya wata latifa ta alƙur'ani ta ce duk inda halif ya zo cikin ƙur'ani alhilf alhalif kai duk inda ya zo cikin ƙur'ani rantsuwar ƙarya ce wala tuti kulla hallafin mahin sai halifuna billahi lakum yahlifuna billahi lakum liyurdukum ko a wannan aya a wata ayar sayahlifuna billahi lakum idan kalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs duk inda halifi zo cikin qur'ani to rantsuwar da ƙarya ce wuri guda ya zo rantsuwar ba ƙarya ba ce amma bai ita ya ƙaryata ta inda Allah ta'ala ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum in kuka rantse kuma kuna so ku saba ma rantsuwar kaga sai ku yi me sai ku yi kafara فكفارة a sharti masakina. Min أوسط ما من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. to amma in ka ji Allah ce alqasam rantsuwa to tana iya zama ta gaskiya tana iya zama ta ƙarya fa yuqsimuna billahi la shahadatuna haqqu min shahadatihima wa samu billahi ta daiman tana iya zama ta gaskiya tana iya zama ta ƙarya Allah ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa ya fi dacewa su yarda da shi in sun kasance mummunai suna rantsuwa don ku yarda da su amma inda suna da hankali yarda Allah ya kamata su nema da yardan manzon Allah ba yarda ku ba ku mutane Ku lura da wata latifa balagiyya ilmiyya uslubiyya tauhidiyya a cikin wannan aya Allah ce wallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa a haƙu an yurduhu bai ce yurduhu ma ba Allah ko alafazi ba a masa shirka kuma makasudi gaya yarda ta Allah ake nema shi ko manzon Allah baya yarda sai da abin da Allah yarda da shi idan ka yarda da Allah idan ka yarda da manzo Allah wa ka yarda da shi idan kai da'a ma manzo Allah wa kai da'a gare shi man yuti rasula faqad afa Allah idan kai mubaya'a ga manzon Allah wa kai mubaya innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah idan kana son manzon Allah wa yake wa kake so kenan wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni zaka sai ka ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu yardar da Allah suke yi ta nan sai su yardar da manzo manzo Allah ba da wata yardar da ta wuce yardar Allah idan ka yardar da manzo Allah idan ka yardar da Allah to shi manzo Allah ka yardar da shi zaka ba a ce a haqqu an yurduhuma ba in kanu mu'minin idan sun kasance mummunai alam ya'lamu shin wai ba su sani bane annahu man yuhadidillaha wa rasula cewa duk wanda ya fada da Allah da manzo duk wanda ya kafa gaba tsakaninsa da Allah da manzo duk wanda ya kiyayya da Allah da manzo duk wanda ya kauce ma bin da'ar Allah da manzo fa in fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha yana da wutar jahannama yana mai dadewa a cikin ta zalika alkhizul azim wannan shine wulakanci da tozarta wanda abbabba babu tozarta wadda ta kai ma mutum ya shiga cikin wutar jahannama duk wanda Allah ta'ala ya kada shi jahannama to bala'i ya riga ya cin masa kun gane Allah da ce abadan ba ko ya ce abadan mafi yawan wuraren da Allah ya kawo maganar shiga wuta yana ce khalidi ne fi amma bai ce abadan sai wuri uku kawai ya ce abadan illa tariqa jahannama khalidina khalidina fiha abadan ko wa kana dhalika ala Allah yasira ce suratul nisa' sai cikin suratul ahzab inna allaha la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira sai cikin suratul jin wa man ya'si allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha abadan wuri uku kenan sauran wurare duk inda Allah ya mace kafirai yakan ce khalidina fiha bai ce abadan amma aljanna wuri takwas Allah ta'ala khalidina abadan me wannan yake nuna ahsan ya nuna fadin rahmar Allah inna rahmati tasbiqu ghadabi Allah ta'ala ya rubuta wani littafi yana can wurinsa bisa al'arshi ba in ji malam mansur ba in ji wa in ji manzon Allah hadisi yana na cikin bukhari inna Allah azza wa jalla qad kataba kitaban fa huwa indahu fawqa al'arshi Allah mai girma da ɗaukaka ya rubuta wata takarda tana can wurinsa bisa al'arshi in ji manzon Allah me ke cikinta inna rahmati taglibu ghadabi yana da ruwayoyi daban-daban inna rahmati tasbiqu ghadabi inna rahmati qad ghalabat ghadabi Hakika rahmata ta rinjaye fushina shi yasa da ya zo wurin rahama wurin faɗin aljanna ya ta ce khalidina fiya abadan har sau takwas amma a jahannama bai cika cewa khalidina fiya abadan ba sai dai ce khalidina fiya al yana nufin dadewa amma ka ce abadan to ka ƙara mata ƙarfi ka ƙara mata ƙarfi in kuka lura shi jama duk wanda yake shiga wuta yake dawwama har abada cikin ta da yawa akwai wanda za su shiga su dan dan da kuɗa su sannan su dawo aljanna akwai waɗanda kuma ba za su shige ta ma gaba ɗaya mu kenan in Allah kar yayi Allah duk wanda a wurin nan kasa ba zai ɗanɗani wuta ba ba zai ji warinta ba ba zai hange ta ba sai da cikin aljanna Allah da duk wanda ya ji wanda addu'a ya ce amin ko da ta kasa ko da ta kafa talabijin aljanna akwai daɗi Allah ka kai mu jama'a mu san da rahamar Allah mu san da fa'inta mu san da yalwata wasu za su shiga aljanna amma su ma khulud din su bai zama abadan ba shi yasa wani wuri Allah da ya ce khalidina bai ce abadan ba me yasa ba abadan ba saboda abadan din bata faro da wuri shigar bata faro da wuri wani idan aka je lahira har tabbaya yake yi wai an ce ana hisabi jama'a ina ne shi ga cikin aljanna bai san sadaka hisabi shin ta malam da Allah radin nan da ake faɗi wai akwai wanda ya gane cikin ku eh? a wata cikin aljanna aka tambaya sai mallai cika ya ce to ni dai na hangi wasu can suna surmai ce wallahi ko ganin su bai manzo Allah sallallahu ya faɗi wasu yace kaman walƙiya suke wuce yace wasu kaman masu suka bisa doki yace wani kuma yana tafe yana rarrafe wani ya tsunduma wani ya tsallake bayan biyu ya Allah ne dai ko hawan ba ni sai da yake Allah ya riga hukunta kowa sai ya bi ta cikin wuta to wasu sun ce hawan siraɗi ne amma da in ka wuce ta walƙiya ba ka sanin ka kaifinsa ya fi ta sannan girmansa bai wuce kaurinsa bai wuce gira ba sau da ka ba a ganinsa abin da ke sa ka gan shi hasken imani hasken ayyukan kware hasken sadaka hasken sallah hasken salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ke sa ka ga siraɗin ka tsallake cikin sauki Allah ka yi mana sauki ina ga anan ya kamata kwana abinda muka karanta bisa ga sawaba ya Allah ka ba mu ladarsa da mai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ka mana afuwa Allah ka mana gafara Allah ka ka sa mu gama lafiya subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wato wasu ina duba su sai in ga muhimmancin su ba kai mu ware musu lokaci sai dai in sun taru nan gaba mu ba su lokaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين